Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirye na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayoyi kan tarihin tsohon shugaban ƙungiyar Hezbollah, marigayi Hassan Nasarallah wanda Isra'ila ta yi wa kisan gilla. mai tambaya kamar yadda aka sani shine sanusi maɗatai da magaran a jamhuriyar Nijar. Za kuma a ji kashi na ɗaya na tambaya mai cewa, Salamun BOA, wai dan Allah ko manyan tekuna na wanne ke da kwai a doron duniyar nan? Kuma wanne ne ya fi girma wanne ne na biye da shi sannan a waɗanne ƙasashe suke? Mai tambaya har ila yau dai shine Sanusi Maɗatai da Magara. To, bari mu fara da kashi na biyu da ansar tambaya kan tarihin marigayi Hassan Nasarallah. Idan Malam Sanusi Maɗatai da Magarar jamhuriyar Nijar na saurare ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar da wakilin ashiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Mahadi Abba, malami a Jami'ar Modubu Adama da ke jihar Adamawa, Najeriya, wanda ya ci gaba da cewa. To, shi Hassan Nasarallah dan shi'a ne, babansa dan shi'a ne, haka kuma ya girma cikin shi'a har ya mutu cikin shi'a. Allah ya yi shi mutum ne mai iya magana sosai, ya iya magana, ya iya haɗa magana kuma in ka saurare shi dole ka san ya iya magana kuma ya iya ji hankalin mutane wurin yin maganarsa. Wannan ma daga cikin abin da ya taya shi samun karɓuwa a duniya. kuma ya nuna cewa shi yana gugurmaya ne ba don kansa ba domin ƙasarsa ne domin kuma addini yake yi wannan ma ya ƙara masa samun karɓuwa a cikin duniya haka kuma wurin tafiyar wannan hezbollah ya gina ta ne da aƙidar su zama masu zaman kansu da kuma ƙasarsu ba za su yarda wa'yansu mutane su zo daga waje suna jagorancin ƙasarsu, kuma suna ingiza wa'yansu suna faɗa a cikin ƙasarsu ba to wannan ya taimake shi ya kafa satellite television na Hezbollah ya kuma gina makarantu da dama inda suke karanta da mutane wannan aƙida da suke buƙata na Hezbollah a cikin ƙasarsu su har ma da sauran ƙasashe na waje yawa to eh, wani tambaya da mai sauraro zai so yi shi ne? su Hezbollah ta ina suke samun taimako ko ko tallafin kuɗi da suke gudanar da abubuwansu musamman gurin yanayin gudanar da sojoji da gudanar da yaƙi da waya da sauransu ta ina suke samun tallafi. Abin da ya taimaka wa Hezbollah tafiyarsu da kuma nasarar gaba ɗaya wato ƙasar Iran. Ƙasar Iran wanda jagorancinta yana ƙarƙashin 'yan shi'a su suke taimaka wa Hezbollah da kuɗaɗe da suke buƙata da kuma jagorancin ilimin da suke buƙata har ma da sojojin da suka taya su wurin tirenin yaransu to wannan wannan duk yana zuwa ne daga ƙasar Iran wanda take jagoranci ƙarƙashin shi'a suke buƙatan yada addinin shi'a kuma ko kuma aƙidun shi'a a duniya gaba ɗaya to hassan nasarallah ɗaya daga cikin su wanda ita iran ta samu tun da safe tun yana yaro ya zo karatu a wurin aka koya masa irin waɗannan abubuwan ya koma ƙasarsa kuma ya ɗabbaka su ya yi jagoranci mai kyau har allah ya kawo ƙarshen rayuwarsa a wannan in ka duba tarihin ita hizbullah tun da aka kafa ta duk manyanta kashe su aka yi isra'ila ne kuma ta kashe su na farkon su shine muka ce abbas al-musawi wanda isra'ila ta kashe shi a 1992 bayan mutuwansa shi kuma nasarallah hassan nasarallah ya yi jagoranci shekaru da dama shekaru talatin da biyu allah ya masa rasuwa shi ma wata biyu da suka wuce shi ma isra'ila ta kashe shi a wani kai wuta da ya kai headquarter nata a cikin beirut sannan akwai dan uwansa da ake tsammanin ko zai yi mai gurbinsa shi ma daga baya bayan kwana biyu aka gane shi ma an kashe shi a wannan tafiya yanzu shi sabon jagoran wato na'im shi yake jagoranta hizbullah kamar yadda na gaya muku hizbullah an yi ta ne kamar jam'iyya ko kuma jam'iyya ne su a tunanin su amma fa kasashe da dama na duniya ba su yarda da ita akan jam'iyya bane suna kiranta suna ganin ta akan kungiyar ta'addanci ne amma cikin kasar inda suke da shi'a mafi rinjaye to sun ɗauke ta a jam'iyya ne kuma ana yin zaɓe tana cin zaɓe tana samun mulki ita ƙasar lebanon akwai is a very complex place ba da aka gane ina gwamnati take ba suna da gwamnati ne daban-daban kan jagorancin addini secretarian akwai kiristoci akwai kuma sunni akwai kuma su shi'an to dukansu su ne suka hada karfi da karfe suka samu gwamnati amma a wani lokaci a cikin tarihin hizbullah karkashin hassan nasarallah suna da sojojinsu na wannan jam'iyyar kuma hizbullah wanda ya fi ƙarfin sojan ita Lebanon gaba ɗaya karfin fada da karfin kayan fada to ka nan zaka ce gwamnati ne cikin gwamnati amma fa in ana maganan mutane a majalisa ba su taɓa samun mutum wanda ya kai ashirin a majalisa ba haka to dakta ita kasar Lebanon ma gaba ɗaya yan majalisu nawa take da su a majalisar su mutane 128 a ita ƙasar Lebanon to amma sanin abin da suke yi da kuma jagorancin da suke bukata da kuma jagorancin da suka samu a gargashin Hassan la ya ba su suna a duniya gaba ɗaya domin ita Amerika da England su suka ƙara ba shi suna a duniya domin faɗa da suke yi da ita Hezbollah da kuma jagorancin ƙarƙashin Hassan Nasarallah inda suka bibiya ko ta ina suka rufe hanyar da za ta samu kuɗi amma ta ci gaba da samun kuɗi tana yin abin da ta ga dama a cikin ƙasar ta har Allah ya kawo ƙarshen shi Hassan Nasarallah. Ina fata mai tambaya ya gamsu da wannan bayanin da muka ba shi. To sai kuma kashi na farko na ansar tambaya kan tekuna. Idan mai tambayar na saurare, ga kashi na farko na ansar da wakilin ashiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Tumba Kwabi, malami a kwalejin horas da malamai ta Yola Adamawa Najeriya wanda ya ce. A haka da muke da shi dai bincike ya nuna Malam Lado cewa muna da manya-manyan tekuna guda biyar. Mafi babba cikin tekuna nan wato wanda ya maimaye fili da yawa shine wanda ake kira Pacific Ocean kenan mala ado. Wana Pacific Ocean na ya maimaye wurare daban-daban. Edita eh, eh, eh, kamar ina da ina yake da iyaka misali a arewacin duniya kamar yadda ka faɗi. Yana iyaka da Arctic Ocean a arewacin duniya duka a Northern Hemisphere kenan. Tana kuma iyaka da Antarctic Ocean a can Southern Hemisphere kenan. Amma a Yamanci duniya ta maimaye wuraren Australia, Asia da ire-irensu. Haka kuma ta waje gabaci duniya a gabas kenan ta maimaye wurare waje Amerika da ire-irensu. Wannan teku Pacific de Lado da matambayi ta maimaye fili kusa dubu ɗari da sittin da takwas. da ɗari bakwai da ashirin da uku square kilometer. Ta maimaye kenan shine mafi babba a cikin duk tekuna na duniya duka. Wanda kuma zurfinta tana nan daban-daban a a wuraren da ya maimaye. Amma a haka ɗin dai duk inda ya maimaye inda ya fi zurfi shine ake kira da Mariana Trench. shi zurfin a wurin ya kai mita dubu goma da ɗari tara da ashirin da tara zurfin ta kenan shine mafi zurfi cikin wa'yansu wurare wanda shi wannan tekun ta maimaye kenan alhaji al'ado da matambayi na biyu kuma shine teku atlantic wanda ake kira da atlantic ocean a to datta wancan na farko kenan to ita kuma wannan na biyun kuma ina da ina ta mamaye ita kuma sa'annan kuma da eh, zurfinta ita kuma eh, nawa matakin zurfinta yake misali. Wannan tekun dai ta maimaye eh, Amerika ta arewacin Amerika da kudancin Amerika wato North and South America kenan duk a cikin yamanci duniya su ne wannan tekun ta maimaye su. A gabanci duniya kuma ta maimaye Asia da Afirka. A Afirka shine ya kama daga West Africa duka suna Atlantic Ocean har zuwa wayansu wurare na East Africa su gefe Kamaru har ƙasa kusa da South Africa sai an can ya mamaye. Haka wannan a Atlantic Ocean take. Ita kuma ta maimaye wuri wanda ya kai square kilomita dubu tamanin da biyar da ɗari da talatin da uku. ta kuma malalado da matambayi yan bambanta bisa wurare daban-daban da wannan tekun ta maimaye. Amma ɗaya daga cikin mafi zurfi a ciki inda ya mamaye shine bangare na Puerto Rico wanda zurfin tekun ya kai dubu takwas da dari takwas da tamanin mita kenan malam ado da matambayi sai kuma a haka ɗin da nake magana ɗin ya kan samu wa'yansu wurare da makusanci da wannan da zurfi sai kuma zuwa wato na uku tekun da ya fi da yake a duniya shine wanda ake kira Indian Ocean wato teku ne wanda ta gefe bangaren India. Haka ne dakta wato wannan shine na mun gama da na biyu zamu shiga na uku kenan. To shi kuma na uku wanda yake bangaren India eh, dakta ah, menene zurfin sa menene kuma girman sa kuma da ina da ina yake da iyaka a fadin duniya. Wannan tekun Malam Lado da matambayi ya maimaye kasashen Eurasia ta arewacin duniya, Australia ta gabaci duniya, eh, Afirika. har yanzu ta yammanci duniya. Wato India Ocean nan ya kama daga Somalia a Afirka, ya gangara har Kenya har ƙasa ya bi Afirka ta kudu ta ɓangare inda su Mozambique da ire-irensu suke. Musamman wannan ƙasan da ake kira Afirka Madagascar tana tsakiyar teku India ne. Wannan tekun kuma ta maimaye fili ne wanda ya kai dubu saba'in da ɗari biyar da sittin square kilometer kenan Alhaji Lado. Sai kuma zurfin tana kamar shawara wurare tekuna ɗin a wurare daban-daban zurfin ta bambanta. Amma wanda ya fi zurfi a wuraren da ya maimaye shi ne inda ake kira da maitina. To zurfin a wurin eh, Alhaji Lado dubu takwas da arba'in da bakwai mita kenan. Haka inda shi wannan tekun ta kasance na uku a cikin tekuna duniya kenan. sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambaya kan tekuna da kuma wasu tambayoyin. Yanzu a madadin masu an mana tambayoyin Dr. Mahadi Abba malami a Jami'ar Madubu Adama da ke jihar Adamawa, Najeriya. da Dr. Tumba Kwami, malami a kwalejin horas da malamai ta Yola Adamawa, Najeriya, da wakilin a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado. da mu da mu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wasu